Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muharar filin mata na studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Filin mata wani fili ne na tattaunawa wayar da kai inda muke gayyatar masana su zo su bamu amsa kan wasu tambayoyi da ke ɗar mana kai. Shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi arba'in da bakwai a duk faɗin ƙasar Nijar. A yau muharar studio Kalangu ta karkata ne kan yawan ƙungiyoyin mata kasar Nijar. Yau shekaru da dama kenan da aka soma girka kungiyoyin mata wanda ake kira Gurupema a kasar Nijar. A cikin shekarar 1979 aka girka wata hukumar da ke kula da matsayin mata a ofishin ministan kiwon lafiya. Daga nan ne mata suka fara haduwa a kungiyoyin mata sannan kuma a kungiyar kasa a FN cewa da Association des Femmes du Niger ta yi aiki da matan karkara ta hanyar sama musu da sabbin fasahohi kayan nika harsashe da dai sauransu don rage musu nauyin ayyukan gida. A lura cewa wa'annan ƙungiyoyin suna tasowa ta hanyar lokaci da sarari ne. Wa'annan kungiyoyi daban-daban sun girka haɗin kai, ci gaba da zaman lafiya tsakanin mata musamman ma a fannin noma da kiwo da aikin hannu. A yau muna ganin an ƙirƙiro wasu sabbin kungiyoyi da ke samu daga wa'annan kungiyoyin na baya wanda aka kafa su sabilin wasu manufofi wato taron wata-wata ko kuma mako-mako domin tara kuɗi a baiwa wani daga ciki wasu kuma a yau an kafa su don tara kuɗi ne da motoci filaye da dai sauran kayayyakin ci gaba rayuwa ga mambobi. Ta yaya aka kirkiro wa'annan ƙungiyoyin mata a yau? Ta yaya ake gudanar da su da kuma shigar mambobi? Menene dokokinsu domin samun dukkan wa'annan tambayoyin ne? Muka gayyaci Madam Fatima Sadu, shugaba ce ta ƙungiyar mata. Barka Fatima. Haka kuma muna tare da Malam Abdu Dan Malam masanin zamantakewa na jihar Maradi a Tawaya. Barka. Barka Muna tare da Madam Augi Fati ita ma shugabar kungiyar mata ce barka malama. Wa alaikum wasalam. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. malama fatima da ku zan fara ku bayyana mana kanku salamu alaikum wa alaikum assalam na gode da yau suka kire ni in zo mu na bisa zancen kungiya mhm. gaskiya ne kungiyoyi iri-iri ne da kwai mhm. amma mu kungiya da ni na sani kuma da nike aiki da su su su ba da yawa ba ne da suke zubi. Mhm. A kungiyar ku? Eh, kungiyoyi da mumuna muke girkawa mhm. cikin garuruwa mhm. su gamu juna mace goma sha biyar zuwa bisa. Daga wannan sai mu su za su sa kudin da suke iya. Ashirin ne kowa yana iya sati zuwa sati su yi zubinsu. su doki lokacinsu da ranan da za su zube da inda su za su zubin su. Mhm, mhm. In kudin ya yi yawa tun da kowa da karhin shi, mhm. wanda yana da ashirin yana sa wanda yana da jika ya sa suna da karni, kowa na da karnan shi rannan in jika kasa an rubuta maka jika. in ashirin kasa an zuba maka ashirin, amma kasan ashirin ne babu da an saida bisa ashirin. Mhm, mhm. Bayan in ya kai wata uku ko hudu in kudin ya yi yawa mhm. ana tambe mata wanda suke so su doki bashi ciki da su yi wani sana'a. kuma su maida in ya kai wata takwas ko goma ko shekara sai su raba kudinsu kowa ya kawo karnan shi na zubi a gani nau ka zuba a maida maka kudinka ka tai kuma ka siya wani abu sannan ku fara. Ku dai masu kula da ƙungiyoyin mata ne. Mi sunan ƙungiyar taku ko kuma ma'aikatar ku? Ni kamfanin da suke sa mu mu cikin garuruwa kamar Care International mhm. da Dozemi mhm. Invest. Mhm. Eh. eh tun wani shekara kuka fara wannan aikin? Kayin Dozemi Invest ya zo da Care ne muke yi. Care shi ma akwai yana da kungiyoyi kanana kanana kamar su escv da ide dubara da su muke sinyan kwantara mhm. yana da shekara shida zuwa bakwai zan dawo gare ku malama fati sai kuma in dawo bangaren fatima shugaba kuke ta kungiyar mata yaya al'amarin harkar kungiyar mata yake a bangaren ku to bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka to wallahi ni ina da kungiya kala biyu mhm. ina da kungiya guda da ana ke mata matan daga ma biyar ne wannan gare ni. Mhm. akwai kuma ina da ma guda da ana ce mata ma wafakai mhm. kuma ni ce president national kinta mhm. da fara matan daga farti ne ya buda su amma yanzu mu ba nan parti kaɗai ne mu na kowa ce mhm. kuma muna tare da kowa mhm. bayan matan daga ne na bude ma wafakai mhm. wafakai akwai na gudal akwai mutanen airport akwai mutanen tallage akwai mutanen dar salam akwai mutanen kwarnishe tondibiya ta da yawa suna cikin abinda muka sani da ba shi ne yanzu ba da ma da an yi shi dala goma zuwa dala ashirin na don mutum abun da kana iya haka za ka ɗauka mhm. da ba ma karni ne gare su kayye ne za a yi mhm. a rubuta sunan kowa in ka kawo dala goma a sa goma nan da ka abin da ka kawo cikin kasi ne ana yi kilo kile kardina ne za a sami shi kuma da kile uku mhm, kasikin nan ana raba mini mutu uku ba gida guda suke ba ba karce anguwa guda suke ba kowa ka kai siyar na kowa yana da kilici in kai ka bu in ke bude wata wannan bai bude ba ce nan kaskin nan ba mai iya sata cikin shi yau shekaru nawa kenan da kuka girka wannan gurfin manki ko gurfin nan yana da daidai zan haka shekara biyu shekara biyu mata suna sani ni in yi suna ja ina ja mhm. ina ke musu ba su iyawa sun ake mahajjiya wallahi kina yi ba ni iyawa kina yi tilas ne mhm. sai daga baya baya kuma an budu mata daga matan daga na abun gani na parti ne mhm. to matan daga da an ka budu kuma an ka ce in kula da na gudal yan gudal mhm. sai da na yi gurupa ma biyar guda guda guda sai biyar ne gare ni matan daga malama fatima me yasa kuka shiga cikin harkar gurfuma abin da yasa ni na shiga cikin gurfuma gudal ina da masoyi da yawa suna ke hajiya ke da cinka yi popular kowa ya san ki ya kamata ki yi gurfuma in ki yi gurfuma mu ma sai mun dake bayan ki gurfuma kin mu zama uwa dai uba dai mutum gidanka an yi rasuwa mutai in an yi arme mutai in an yi suna mutai komi da an kai muna cikin shi kuma muna hidda dala hamsin hamsin roshi wurin guda gidana za a zo a yi tattarin kudin nan in mutuwa ne ma sai an yi hamsin hamsin kenan akai mutum a ce maka ka sai solani da hura masha Allah zan dawo gare ku dan malam kuna tare da mu ina tare da ku rakiya to madalla dan malam kun ji dai yadda harkokin gurfamankin mata yake me za ku ce akan irin wa'annan kungiyoyi na mata da ake ta kafawa to da farko dai ina ina kai godiya ta ga studio kalangu da kowane lokaci an samu da yawa ana kiran mu mu haɗe albarkacin bakin bisa ga abubuwan da ke zuwa na yau da kullum da ya shaye al'umma mm-hmm. Eh, yau lalle zan ce a ƙasar ta Nijar a wannan ƙungiyoyin mata a wanda ake gani na gurfuman gurfuman suna an kai ma ya an fara lissafi da waya ne an su ƙungiyoyin ke ta hayar da ayyukansu. Mhm, mhm. To in mun ka ɗauka lalle a eh, wannan ƙungiyoyin suna da tarihi. Mhm, eh tun da a can fil azal ba kamar yadda ake yi ne a yanzu ba a wannan kungiyoyin ana samun su ne don mata su samu su kora ma kansu talauci da hatara bisa abubuwa daban-daban uhm, uhm, uhm. in kun ka ɗauka a can ƙauye a karkara matan karkara wani bi suna yin su tsakanin abubuwan su ne da kullum wanda ake sarrafawa in ki da wadawa ki kawo in gishiri ki kawo gaba ɗaya sai a gama a ba wata eh har ya kawo a cikin birni inda a birni ya zamanto rayuwar ta ɗan bambanta da ta ƙauye. Mhm, mhm. Sai ya zamanto ana samu ana gama dala da yabaka ana gangamawa don a tallafa a ba wata tsohuwa ko ta cikin matan wadda an yarda da ita ta rika radda an ka tashi tsakanin wata guda ko sati biyu ko wata biyu ko uku mhm. sai a samu a ba wata da a tallafa mata ta rufa ma kanta a asiri bisa wasu abubuwa. Mhm, mhm, to yau ya zama to masu karhin ne ka yin su da kuma wani babi wani inda an so wahala ne suke ta yi ko kuma a karshe ma a samu matsaloli da za su kai hawa wajen juju. Haka ne. Eh, kenan eh, yau mun ka ɗauka wannan ƙungiyoyin na mata ya ɗauki wani salo mhm. wanda yan an ka duba salon na tahiya da yadda al'umma ke tahiya mhm, mhm, don an wuce sanin jika inda yau ake iya ganin kungiyoyin eh, da yawa suna fafataka wa'ansu a ƙarshe sai a ƙarshe a yi ta zagaya don saboda wani ya yi sama da faɗi da abin da an ka tara. Tuma da lazan dawo gare ku Malam Abdu. Malama Fatima zan dawo gare ku. Shin akwai wasu dokoki da kuke ɗorawa an ga ƙungiyoyin na mata? Kungiya duka yana da doka da ya azama ya girka mhm. ma mambobin na, kungiya mhm. kuma sai su yi takarda na da ake cewa agrema mhm. don meri ya san da zamansu cikin gari ko cikin anguwa kenan ko menene in akwai magana da yake ina diban mata mhm. ko yara tunda mata dai ne uwaye ana kiransu don su ba da izininsu mhm, mhm. abin da su ba da nasu shawara To da zan dawo gare ku malama Fatima. Shin akwai dokoki da kuke ɗorawa mata a matsayin ku na shugabar kungiya? Eh wallahi akwai dokoki da yawa. Mm-hmm. Dokan da muna ajiye mu mutum in ka zo cikin ma. Mm-hmm. Muna kwatanta maka da yan babu hada, babu tasin jikiya, babu darga. Mm-hmm. Ba mu so darga cikin shi, babu raini, kuma ba mu so cin naman mutane. munahici kenan munahiki ba mu so munahiki in kin zo mu yi aiki tare mu zama uwa dai uba dai in kayi kuka mu yi kuka tare in kayi dariya mu yi dariya tare mhm. ba mu so ki zo ki dauki kanki kaman kin yi kowa cikin gurup ma babu mhm, mhm. ko ke matan miliyadar ne wanda kin iska cikin gurufa ma mijinsu ba su da ko dala sai Allah ki sa kanki daidai da su mhm. in ba haka nan bane ba mu tun da mu gurufa ma mu dan mu gyara zuna ne mu kama zuna ne mu gyara matsalan mata mhm. mu ga hanya da za mu ɗauka mu ga masalan mata mhm. kuma mu ba da kudi ne muke aiki da shi dan mu gyara garinmu ne tun da gudal in ka bude gurufa baka sasanta da mutanen ba bai sai kun yi sasanta gari ne da akwai nauyi babba mhm. amma in kin gane bai da nauyi yana da sauci ni don haka nan ne sun ka yi sun ka ja ni sun ka tura ni sun ka tara ni sai sun sa na bude gurfuma uhm, uhm, uhm. ni gurfuma nawa da gurfuma wasu ba daidai na ba shin akwai wani zuba zuba ko kuma in ce adashe da ake cikin gurfuman kinku adase ba mu fara sashi ba tunda adase in kana gudu saboda huda ba ka yi adasa amma cotization ne mun ka aje duk san kanta in akwai armi a yi cotization a kai mutum akwai wani matsala a yi cotization duk san kanta in mutum guda ne bai da ko biyar ne ni da kaina ina hidda tunda in wani yana da wani bai da komi na Allah ce ga abin da ina yi jere group maci na to madalla zan dawo gare ku malama fati kungiyoyin naku suna wani adashe ko wani zuba-zuba a cikinsu kin gani zuba-zuban nan da ake yi kudin da suke tara kayan su ba mata bashi mhm. wata rana yana kai ma san a 'yan miliyan daga ashirin ashirin wa sai ki gani wani yau tasa ashirin banda gobe in ta samu 5 mil in ta zo sai ta zuba ta zuba shi kama ajiya ke a su ajiya ne suke yi ba eh, ajiya suke yi amma ba da tsawon lokaci ba kowane lokaci suna iya in kudin ya yawa tun da kudin ya yawa ba a yi ke shi mhm, gida mhm, ko akwai kes sai su raba in wani gari zaki saida cikin karce ki doki ke gari ne zaki saye in mai gishiri ne ke gishiri zaki saidawa in mai tumati ne haka ne sai su saye ga juna kuma lokacin damana da aka san komi yana da arha su da kansu suke sa abinsu sai su saye kaman su yi kaman su saye da arha su aje in lokacin saidawa da yake suna samun riba sai su saida mhm. ba su yin irin wannan zuba-zuba da ake a kwasa a rana guda Uh, To madalla zan dawo gare ku. Da malam kuna tare da mu? Muna tare da ku Rita. To shin kuna ganin hakan yana taimakawa mata ko kuma yana gurɓata tarbiyyar eh, mata? To in mun ka ɗauka ta tasirin eh, wannan gurfaman ɗin. Mhm. Wannan haɗin kan da ake yi na mata su samu su tallafa ma kansu juna kenan yana da amfani mhm. in an ka kiyaye ka'idodi da yawa bisa ga dokokin da su ƙungiyoyin sun ka aza. Haka ne. Eh wani bangare kuma a yau ga yadda ake ganin abubuwan ke tafiya yana ɗaya zamanto cikas ga mhm. zamantakewa menene cikas idan rakiya yau awan da ke cike wannan zauren ba san wannan abin ya ɗauki wani salo wanda hatta 'yan yare 'yan kankana 'yan mhm. mata 'yan lakwal ko kuma 'yan makaranta ko kuma 'yan koyon ɗinkin hannu mhm. zakutar su da wannan dala biyar dala ishirin wanda ake bada a gida mhm. da wannan ne sai gangama su haɗa kansu sai a zo can abin ya sa rikici. kenan wannan rikicin tukan kansu yana cewa sun gaje shi ne ta fannin wannan mayan da suke yi don a ƙarshe in abin bai kai ba daidai dole ne a ga rikici. kuma rikici wajen al'umma kamar mata rikici ne wanda barama wani bi ba a san shi uhm, uhm, uhm. yau in kun ka ɗauka wannan abubuwan ɗin ma har yana kawo eh, eh, gurɓatar zaman aure da wasu matan da mazajensu don saboda akwai wa'ansu ba tare da izinin mazan ba ne suke tafiya suke wannan yana kawo 'yan matsaloli ko kuma wa'ansu ɗin sai su ɗauki yaunin abubuwan da ba su iyawa sai kawo 'yan tsakaniya tsakanin mai gida da mata. To madalla da malam kahin mu ci gaba za mu saurari wasu mata da suke cikin ire-iren wa'annan mankin. mu mata sai mu taru mu gurfama yanzu kowane bakwai sai mu taru mu yi dala ishirin ishirin sai a gangama in mace hamsin ne ishirin ishirin ya zama jika biyar sai a taimaka ma wata ko a raba biyu tsakanin mace biyu a ƙauye jika biyar eh, ɗari biyar ya isa jalli haka nan ne muke muke mata suke yi hawa an su turawa suka zo suka gani suka ce kuna taimaka ma juna abin ga yana da kyau ne sai aka kirkiro mai kirafkin don ka mai kirafkin asusu ce ta mata mata kaɗai take taimaka ma yanzu mutane ne suke zawa su kaya kamar miliyan hamsin su ce ga nan na ba mun ba ku shekara guda ku taimaka ma matan karkara sai yanzu a zo a yi gurup don kame mai man tana ba man bashi kuma tana ba mata individual ita kadai kamar cikin babban gari yanzu kamar nan gaya akwai macen da take iya sai ta zo ta ce ita tana so a bata bashi sai a bata daga jika hamsin ake wara har zuwa miliyan goma. Muna aiki da mata mun wara da ashirin ashirin mun ka fara a bata a ba wata san gani aka ce hana harkar nan ba shi mu to dai mu kafa abun ga kungiya wanda kowa na samu nashi fisko wannan ashirin ashirin in ka samu buki na ka tattara a baka to waɗansu ba samun buki an ka ce yanzu a maida shi abun ga kowane sati a tattar ɗari ɗari a yi tiraji mutum guda ya kwasa mun kai wannan ɗari ɗarin ya ƙare mun ka kaska wani kuma shi ma jika jika tiraji akai in sunan ka ta kai ga kwasa yanzu muna bisa kan ɗari biyar biyar wanda ya samu sunan shi shi ga samu jika hamsin don waɗannan jika hamsin ɗan akwai masu firigo akwai masu kiwo akwai masu sai da zannuwa akwai masu sai da wanke da aware waɗansu kayan miya iri da suke sai sa bakin kowarsu waɗansu hallo suna abun ga ni da an abun ga mm, president din shugaban mm. ni ina luyan kujeru da horantini da bash da shez mata kuma cikin anguwar babu wanda ke zamne haka wanda duk ya samu dai wanga kudin ba zama haka ba mm. kana zuwa kai dan abun ga karamin sana'a ka in mijin ka ba da kaɗan kai ma kana gunsura kaɗan. Malama Fati Auge me za ku ce a gaban abin da muka saurara? Na ji daɗi kwarai tun da aka ce eh, in kana so a taimaka ka ka fara gwada mutane mhm. kokarin da gare ka. Tuma da lazar dawo gare ku. Kuna tare da mu ɗan Abdu? Ina tare da ku ina tare da ku Malama Raka. To madalla me za ku ce a game da abin da muka saurara? Eh to kun ga eh, duka wannan matan da sun ka yi da mun ka saurare su ya daidai da abubuwan da nake nin gagai. Haka ne. Tunda inda kowa ya gane duka wannan eh, kungiyoyin na mata mm. wannan gurfaman gurfaman din sun gane da haka nan ne abin ya kamata ita lalle za mu cewa abu ne mai kyawu abu ne wanda zai sa a yi yaki da talauci musamman ma talauci a wajen mata a wajen mace mhm, mhm, mhm, don saboda zai ba su dama kwarai sosai da sosai su samu su taimaka ma junan su samu ma har su kama su kama mai gida don rayuwa ta yi kyawu haka ne ba Eh dan rayuwa ta yi kyau. To madalla za mu dawo gare ku malama Fatima kun ji mata da suke cikin kungiyoyi me za ku ce akan abin da muka saurara? Lahi abin da muka saurare sai mu ce da alhamdulillah rabbil alamin su sun dake. Mhm, mhm. Tun da dan ke su sun dake su abun da muka san da hakanin ne suna nan gayi. Mhm, eh malama Fatima yaya ake shiga cikin gurfaman kinki? To ni wallahi ma ce na an budu na san mace kana so ka zo akwai abin guda da ni ne za ki fara hira mm-hmm. in an ce wani ne za ta zuwa cikin gurufu ma kina sayin in ke to ku ce mata ta iske ni gida in ta zo mun gaisa in ce mata to wani ke kin ke kina so ki shiga gurufu ma kina kin ni gurufu ma kina wallahi sai kin tashi sayan daka mm-hmm. Tun da ni gurufu ma kina da wuya kuma da dadi kin so cikin gurufu ni gurufu ma kina babu hada mm-hmm. ba a yi dogon magana Mhm. da abun da yana ta damu mutum zukiya mu mhm. yi hira mu yi wasa na kirki kiwon dan uwarki make ya zama kamar kiwon. Zan dawo gare ku Malama Fatima. A yanzu ana lura da wasu gurfeman da suke fitowa wanda ake cikare-cikaren kuɗi ko kuma na abinci da dai sauransu. Malama Fatima Augimi za ku ce a game da wa'annan ƙungiyoyin. Ah, a gani na ƙungiyoyin nan an kamata a yi musu hira saboda mu diba abun da sauran suke yi. Mhm. Abun da ya yi ka karhi ka yi gudu mhm. da shi. Shi ne wannan. ka doki nauyi da ka iya amma irin wannan gurfuma suna bata yaranmu mm tunda yaro sai diba gaban na gaban shi mhm. kenan ba mu ba su tarbiyya ba a ce ka ka a gama kudi ko wani arziki mhm. banda kudi ba a ce ka mutane su gamu da amma su yi abun karhinsu kuma su yi abu bisa hanya dan malam kuna tare da mu eh ina jin kuraka idan an ce ku yi nazari akan tsohin mankin mu na da da mata ke yi da na yanzu me za ku ce To, in an ka ɗauka tsakanin gurfaman na da da na yanzu mhm. akwai bambanci kwarai. Mhm. Bambancin gurfaman na da mhm. da na yanzu. In mun ka ɗauka a da lalle ana yin shi ne don haɗin kai don toha juna a asiri. Kuma in kun ka ɗauka eh, gurfaman na da bakin shi mata ne don ya bambanta da yanzu in za ku tardo da 'yan mata da kuma wasu daban-daban duka da ke shiga ciki. Eh, kuma abin nan 'yan an aka tara shi dan ana tallafa ma wanki ko wanda ya shiga cikin wata damuwa ko cikin wata matsala a mhm. tallafa mishi mhm. to yau in mun ka ɗauki wannan gurfaman wanda ke da kwai na wanga zamanin dai kamar eh, lalle lalle eh, fi lillahi da yawa da suke yi don a samu wani abu ne mhm. a ƙasa Mhm. zamani lalle ya kawo hasi da yawa mai mhm. kuma yau da yake mace tana cin koko intin kanta mhm. da dama shine zai sa abin ya bambanta da irin kungiyoyin da na gargajiya awan da su na gargajiya ba wannan bane ake bi ba akwai awon da lalle ya kamata a sa idanu a ba da shawara su kiyaye almanbazaranci ko kuma a kiyaye tauye wani wanda zai shigo cikin kungiyar da bai kai karhin yin abin ba kenan nan sai an yi taka tun da 'yan yanzu ba su da hakuri irin na yan mhm. da. ko kina da ta ga dama a zo zama guda ki ce ta biya mu kowa da kowa sai a yi dariya a wuce. Mhm, mhm. Amma yau kowa aljihun shi ya sani kowa jikin shi ya sani kowa yana jin zahin abun kenan in an ka da ka shigo a yi ba ruwanka da kana da ko ba ka da dole sai ka bada. Shi kuma abu ne ba na tilasawa ba abu ne na taimaka ma juna abu ne na haɗin kai abu ne na ruhin rawa ma kai asiri. Tuma da zan dawo gare ku Malam Abdu eh Malama Fatima kun taɓa fuskantar wasu matsaloli a cikin harkar ku na gurfuma? To, gurfuma inda mata suna suka taru? Suka taru tilasi ne ana samu masala mm-hmm. Ana samu masala kuma ana samu a gyara da gaugawa. Mm -hmm. Tunda ai wasu mata masu zama da su ma mijinsu da yaran su masu zama da ita ma sai hankuri. Mm mm-hmm, iri wannan in Allah ya sa su cikin gurfuma kinki, ke ma sai da wayo. Sai a hankali. Sai a hankali. To, ka mu ci gaba za mu saurari eh, tarihin wata shugabar gurfe maikin yanzu na wannan zamani, sunanta Maimuna Umaru. Maimuna Umaru 'yar shekaru 41 ce da haifuwa tana da takardar shaidar digiri da ake cewa sai FPD. Yar jarida ce a harshen zabarmanci a gidan rediyo da talabijin Canal 3 kuma ita ce shugabar kungiyoyi a unguwarta. Tsarin da ta fara girkawa ta hanyar WhatsApp yau shekaru goma da suka gabata da ta raɗa wa sunan Baba Foize da Killawize a zabarmanci. 'Yan uba ɗaya da 'yan uwa ɗaya uba ɗaya. Ta bayyana mana dalilan da suka ingiza ta. Abin da ya sa na shiga irin wannan tsarin kishi ya ne kuma tausayi irin yaran mu ne yanzu kamar yanzu ki diba ki gani kamar ake uwa ta ma diya ta wuri kamar yanzu gidan da akwai talauki hakan ga ina uwar za ta hita da wannan kuɗi ga da da sauransu sai na tattara waɗannan da ake kin group gita na yi musu shawara ke to mu kamar shekara goma muna tare mu duku kun babu wani inhwani da muke ma juna sai dai mu zo muna ta surutu bisa whatsapp ke to me yasa ba mu je mu yi group ma suka ce min to ya kamata mu yi group ma ke dukkaninku mambar da group ne na ba ku izini nan zuwa sati kowa ya kawo mini mutum goma goma to yanda muka yi muka yi farman wannan group makin nan kowa ya kawo mutum goma goma su waɗannan mutanen nan maida su president sauran waɗanda suka kawo nan maida su eleman akwai matasa akwai mata akwai maza akwai matan aure saboda group maka ba kaman wani shashen ke ne ba dan mu yaki ne da talauke kamar yanda na gaya miki da warko watanni shida kenan da tsarin maimuna umaru na harkar gurfaman ya soma ta ba mu karin haske kan yadda wa'annan gurfaman kin ke gudana to wannan group makin kamar taimakon juna ne don mu yi yaki da talauki yanzu in mutum za ya aure muna tattara ma mutum jika 900 tara da imdifkatar e, shinkawa buhu goma da maka karton biyar kuskus karton biyar zunnuwa turmi goma sha biyar da mai kwanoni abubuwa dai ga sunan dai barkatai kun bancin wannan wanda ko kana kikin group ma baki samu aure baki samu wani abu kina nan ga dibito ni ina nan ga zubin banza kenan ni kamar tahiya banza nake nan gai na kawo wata sari yanzu in na yi bici hudu na biyar kin da zai zo ba wai bici ne in mun tattar waɗannan kuɗaɗe tiraji ne za mu sai a doki mutum hudu kikin tiraji kin na abude mutane hudun nan kasa kuɗin nan nake yi kashi hudu 200 mil 200 mil in ba su. kuma shi ba bashi ne ba wani abu ne kyauta ne kawai zan raba musu su shi su yi kasuwanci ne ko ne don wannan versamakin ya yi musu fasilite saboda nan zuwa gaba ma ina da program kin da zan sa hatta ma kayan dakin mutum gadaje da mantala da komai da komai ma ni zan doki sharjikin su game da waɗannan kuɗaɗen kenan kin gan uwayen mu sun huta kenan daidai da rana ɗaya ban taɓa samun matsala saboda ita group ma in mutum zai zo ya shiga in kin zo muna gaya miki kewa ba take yanke zaki zo ki shiga yau eh, sati mai zuwa ki samu biki ki kike a a tara miki a'a in mutum ya shiga sai ya yi muna wata hudu yana zubi in kin yi wata hudu kina zubi in kin samu aure mun tabbata gaskiya ne kin samu aure mun je karban wannan dotikin zakwa za mu yi mu yi a rejistiran sunan ki hakuri zaki in akwai mutum biyar gaba gare ki in an ba su an kai gare ki ana baki in kuma baki iya jira tun da ba mu ke saboda kuɗin mu muke mutum kata ya aure ta bari sai in abin gacin ya kai gare ta datikin ya kai gare ta a'a kin yi auren ki ki ta gidan ki ki rinka zubin ki in lokacin ya kai gare ki mu kwasa mu baki. Gurippaman tsarin da 'yan anguwa ke yabawa sosai sun kuma yaba da hali ƙoƙari da kuzarin maimuna umaru. wallahi kokarin da take yi ba kadan bane take nan tana yi tunda tana nan tana taimako ma mata da maza duka vrema kahin a samu cikin gurfuma a samu wata mace bayan maimuna ce tana son mutum kuma gurfumacinta na adilai ne ba ki shiga cikin gurfumacinta ba sai an gwada mici wani moda ba ita na da adilai na fi lai take nan tana yi maimuna umaru ta ce Matar da ba ta cikin gurfeman ba ta gane zamantakewar rayuwarta ba ga zumunta ga ci gaba a ciki. Tuma da lamun saurari tarihin Maimuna Umaru kenan. Malam Abdul kuna tare da mu? Na tare da ku. Me za ku ce a game da wannan tarihin da muka saurara? To lalle ai in ku ji tarihi da an saurare shi abu ne mai kyau inda eh, an yi mutane da dama tallafi. Mm-hmm. Eh, lalle wannan yana daga cikin tsari mai kyau. Mm-hmm. In dan an ta yi duka tahiya ta yi ta tahiya. Inda shi abu irin na wannan wannan haduwa ta mata da eh, kuma tsarin na a juya dala mhm. in dai ba taba samun matsala ba wannan ana iya albishir da shi ana iya cewa lalle abu ne na gari abu ne wanda ya kamata a fifita mhm, mhm, don shi samun matsala shi ne ke sa ya zamanto cikas kenan lalle bisa ga abubuwan da ta gai lalle abu ne yana da kyau kuma in kun ka diba ai a cikin birnin yamai ne eh, kenan ya bambanta da yanda mutane zan sun kansu ko a cikin gunduma gunduma ko kuma a cikin ƙauye mm-hmm. wannan ya zaman to ba ɗaya ba ne. Lalle yana ƙara danƙon zumunci kuma in ka ji ba kamar mutane da yawa sun dugo su shigo cikin wannan gurfaman ɗin ba dan komi ba dan sun ji abubuwan da ake samu. Haka ne. Dan yaushe ɗan adam kana ganin wani ɗan abin kalilan to saboda wani wani abubuwan da ke kana yana iya ruguwa a ƙarshe ba a san ba mu abin yake iya zama. Da mm-hmm, mm-hmm, lalle nata alhamdulillahi muna iya cewa lalle in dai har bisa ga yanzu ba a samu wani tiket ba lalle ana na amda shi Allah ya kara budi Allah ya kara mata dangon hakuri da zama da mata dan saboda kwarce zo mu zamna ya ce mu zo mu saba so zama irin na mata haka ne mun gode eh. malam Abdu zan dawo gare ku malama Fati me za ku ce a game da abin da muka saurara to abin da muka saurara dai akwai masala kadan cikin shi mhm. tunda dan me nace akwai masala cikin shi mhm. yanzu an ke sai ke yin arme a tattara miki kuɗi ko mhm. to akwai wasu da a alazimar lazi wasu ba su sabka da arme ba balle su yi arme balle su samu nasu to su kaka za a yi da su mhm. kuma akwai abun guda da bata hudi ba mutum yana zuba kudinta allah ya kawo harakanta allah ya dauki ran mutum kaka za a yi da ke kudin nan da kina tattaro shi ana tattaro shi nan akan gidan fami kinki ko babu zancen kudin ai akwai da wannan mhm. matsala biyu matsala uku in dai kudin bisa hanya ne ana nan gaisa hanyar gaskiya mhm. da a yi tairashi ka a yi wane da wane mhm. in an yi tiraji wanda allah ya ba da sa'a ya dauka akwai abun guda da ba su hadi ba hala abun biyu kamar ke za ki kwaso kuɗin nan sai kima president shadda da kuɗin dumki cikin ire-iren wa'annan cikin kuɗin nan da ana tattara ke da za ki ɗauka sai kima president shadda sai kima ta dumki kuma tana da san mil cikin shi ko duwa san mil wasu har duwa san sankanta mil suna bada wasu har san san mil suna bada ga abun da ba su hadi ba cikin cikin kudin gurupu makin nan da ana ka ci gurupu da kama a ce samdi ne za a tattaro miki kudin ku mhm. tun ne za a ci kai ma president kudin shaddanta da kudin dumkinta ran da an tattara kudi an kawo miki kudi akwai rabon president za ki hiddawa in miliyan shidda ne in miliyan biyu ne ko miliyan guda ne miliyan guda ma da kayan nan da ana kawo mutum mantala tabula a manje ka kuskusu mai mayonnaise komi da komi kinnan sai sun hidda president nata daban ne kenan akwai cin hanci da ake ba ma president kahin ta baki doka to akwai cin hankin da ana ba da president tun ana hidda mata shi kamar in kin zaki dauki samdi tun landi ne za ki kawo mata shadda kat meter ko sanki meter deja 50 mil ya wuce ko mhm. kuma ana ba ta kudin dumuki bayan kudin juron da anka kwaso kudin kuma tana da rabanta sasi clear enet abun ne da doka ne da an kasa cikin gurup ma kina haka kuke yi a naku kungiyar kuma a mu Allah sawaka mu ba mu yi wannan cikin gurup ma kin tunda ni cikin abun da inda Allah ya aje ni ni da ya talaka ki bani kyutan kowa mu yi ni da mata ko so guda ba su taba tattara da guda suke president gata haramiya ta Allah ya tambaye mini shi lahira banda ma bukatar shi ni abun da nike so dai a ce wane ta gyara garinsu wane ta yi suna kuma wane ta sa abin ga mata sun dauci harkar musulmi sun zama uwa da uba da muna hira muna dariya kuma muna kama mu zuna zan dawo gare ku insha Allah <laughs> malama Fati Yaugi me za ku ce akan tarihin da muka saurara to kin san mu formation da muka samu kamfanonin mu abu uku suke so ga wajen mata mhm. saboda ne ake kewa su yi kungiya abu guda mu duka mun san niger mata da yawa ba su ta ekol ba kun babu aiki suna cikin dakuna aure ana su wasu rana suna son su taimaka ma majajensu da yara kenan wannan kungiya da suke sa kudinsu kadan-kadan nan da suke tattarowa suna ganin Eh, eh, amfanin shi amfanin mhm. na biyu talauci mhm. wajen mata su samu su kare shi mhm. tunda in suna saida saidansu da kudansu wani aiki ne gare su na uku yana sa zumuntaka tsakanin mata tunda mata su ne servokin komi to amma irin wannan ni bakina ban san me za ni kewa. Malama Fati wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata 'yan kungiyoyi da ma wa'anda ba su cikin kungiyoyi. To, ni kira da ina yi mata da suna cikin kungiyoyi da wanda ba su cikin wanda ba su cikin kungiyoyi na hwata su zo su shiga cikin kungiyoyi mm-hmm. tunda in kin shiga cikin kungiyoyi ai albarka kita kuma karuwa kita mm-hmm, mm-hmm. wanda suna nan kuma ina hwata Allah ya ba su hankuri kuma Allah ya sa kullum mu sasanta mu ganewa zaman duniya mu ganewa bidan dan mata ya kamata su yi yanzu in mm. mace ba ta da sana'a ba komi ba ce in mace ba ta da wani abu cikin hannunta ko yanzu ko arme ma in namiji ya zo ya iska ke talaka ce uwai ki talaka uban ki talaka wallahi bai arme ki mm-hmm, mm-hmm. arme ma yanzu ya koma abun sana'a mm-hmm. kenan mata su jin ciwon kansu su tashi sayo su bi da zuharsu alhakinsu wurin Allah. Allah yake duk inda bawan shi ya tashi ya tambaye shi sai ya bashi muna fata mata su gana. To madalla mun gode malama Fati Auge wani irin kira za ku yi zuwa ga mata. Eh, maganan da za ni cewa mata da ba su cikin kungiyoyi su shiga. Mm Jin da an shiga cikin kungiyoyi ana samu abu da yawa. da yana amfanin warin shi da kanta da mutane da suke tare da shi yana sa dami na gai haka nan tun da yana sa mutum ya yi aiki na kanshi kamar saida-saida kuma yana sa zumunci kuma sai ya gane da wasu abu na zaman duniya da sannan bai sani ba game da wa'annan ƙungiyoyi sabbi da suke nan suna bullo kai wani irin kira za ku yi irin wannan an kamata a yi musu magana cikin radio mhm. da tele su kungiyoyin sabbin da wannan abun ni dai ya wuce ne mhm. ya wuce ne tun da irin wannan hoda ne da kwai baya mhm. kuma ba arzikin da ake cewa talauci ya kare bai karewa mhm. tunda yana sa su cikin abun da bai kamata ba cikin rigima mhm. Eh. malama fatima wani irin kira za ku yi zuwa ga sabbin kungiyoyin nan da ake na ana kakkafa to wallahi ni harkan da ina ga sabbin kungiyoyi sai da in ci Allah ya gyara gaba tunda ni ce Allah ya gyara gaba Allah ya gyara gaba fi sibilillahi tunda in wasu sun yarda da abin da suna so wasu ba su yarda ba ka sa kuɗinka cikin iska kun ba ka sa kuɗinka cikin banza mu gane wa gaskiya ta Allah ce ba ni sa kuɗin mil sattimil mil hal dimuwa a ce in na ya arame wasu suna gabana ba ni kwasuwa to in na mutu haka za su yi da kudina ni ga abin da nake so. Tuma da anan muka zo ƙarshen muhawarar ta mu ta filin mata mun kasance tare da madam Fatima Sadu shugabar kungiyar mata da kuma Abdu dan malam masanin zamantakewa a jihar Maradi a Tawaya da kuma malama Fati Augi masu girka kungiyoyin karkara na mata a ofishin da ake kira Dezam E Investi da kuma ni rake arimi da na gabatar muku wannan muhawarar da Amina Hassan akan na'urori muke ce muku ma asalam amma kafin mu naɗa tabura na mutamu za mu saurari shirin namu na matsokiji. Matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji, matsokiji. Hey! Matsokiji. Kokokokok, makwabciya, ina kwana? Kai, makwabciya, barka, ke ce, kina nan? Wallahi mun daɗe da juna, na daɗe ban ganki ba. Haka nan ne, wallahi aiki ne ya ɗan ɗoka mini hankali. Ki amma ke innan kullu inda zo sai na iske ki kina wanki. In ba daguguwa kike wankiya ba, wani salveti ko wasu ridunan ɗaki. Ba ki da wani abun yi ne sai wannan. A'a. Tsafta dai nake sawa a cikin gidana, aikin sanni mai son tsafta ce. Wa abbai son tsafta? Hmm, ina iya cewa ke, abin da dai nake so ki sani, mutum ya rika wanke kayan shi kai a kai. Yana da mahimmanci. Ke, da Allah ga bani da wayan ga labarun naki. Wallahi kina kallon TV kwarai kawata. Ni ina yin wanki na ne kowane wata biyu zuwa wata biyu, wani kayan tuha, wani sarveti, wasu da ruwa ke komai da komai ma. sai wata biyu zuwa wata biyu <laughs> amma wallahi makwabciya shi ne kuma kike kiran kanki da 'yar kwalisa hmm, barki ji makwabciya cikin babban birni muke ga kura ga kuma wasu kwayoyin cututtuka da suke biyo baya har zuwa cikin gidajenmu kuma wannan kural na iya kawo mana cikas ga lafiyar jikinmu to me kike so ni in yi kullum ka zo kana wanki kamar wanda ke kwana zawo ko wanda ke hutsarin kwance ni gaskiya bani da ƙarin yin wanga abu ko da yaushe dan shi ne wallahi in ki duba kin gani ma daguguwa na duka bani doka kowace irin dara. wata kala nake doka ja ko wani dogowa dogowa haka ke ni dai wallahi in dai ba su ba ko sun yi dauda ba a ma sanin ko sun yi sarki <laughs> kazama wa kike son ki yaudara saurara ki ji wa'annan ƙananan cututtuka da suke biyo bayan ƙura suna tattaruwa ne da sauri sai su gurɓata mana gidajenmu kuma barin kayayyakinmu da salte su daɗe cikin gidajenmu suna iya haddasa kuma wasu ƙwayoyin cututtuka da ke da illa ga ɗan adam musamman ma ga harkar lumfashi ko kuma ya sa maka wani ƙaiƙayi a jiki. Ƙaiƙayi? Amma da Allah tsaya, kenan da Allah wani abun da gaske kike yi? Da gaske man nike, shi yasa masana suke cewa ka wanke daruruwanka kwana bakwai ko zuwa kwana goma tunda daruruwa da kuma matashan kai suna ɗauke da zuhar jikinmu da wasu abubuwa da mu ba mu gani da ke hitowa daga cikin fatar jikinmu. Amma kin gani ban taɓa lissafin wannan abun ba. Ke tsaya bai ma ƙare ba. Dukka abubuwan gada na haɗe miki suna iya haddasa kamar wasu birdi-birdi a jikinka ko kuma wasu ƙuraje a huskanka. A'a, amma ina jifa makwabciya wannan ne yake sa duka wannan ƙurajen da ke ga ta anya ba wannan abu ne bai same su. ato ke kika san iyakar saltan da ke jikin kayayyakinki kin san yin wanki yana da mahimmanci kuma in kana yin shi kada ka mance zanen da kake sawa ka ta yi ka yi wanka wanda ake ce ma serviette kuma ka wanke shi akalla sau ɗaya a sati Ah, gasa wallahi ke innan dai har ke da wuya. Ke ban kare ba kuma, riduna na naki bakake bakake ban san da wani kala zan iya kwatanta da shi ba. Ki wanke su, ki sake su kuma, ya kamata a ce kina sake su so biyu ko su uku a shekara. A ba wanga ya hima na tun da an cece shekara ai ba a ce kowane sati ba. Ke ji mini uwar ƙyauya. Kinan hmm. Kenan ke ma kin san da ba ki yin ƙoƙari ko domin ki sa tsafta cikin gidanki. Kina son ki ce dauɗa gare ni. Ni dai na sani wallahi in dai wajen tsafta ne baki hini ba kun baki hini kwalisa ba. <laughs> Inda a ce akwai abin da zan iya sawa a jikinki in ga adadin saltan da yake jikin fatarki. Mm, wallahi kake gaina ne kuma kake je ki gaya mu kunna na wafa za ni bi shawara ki karshen wannan satin Allah ya yarda a ya aka kika gane niyyata to ya kamata ki sa niyya